alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu halin wannan gidan mai tara albarka gashi na sake da wani ne na kudan karamin almajirin ku malam abdulwahab daga nijar karakara mai rufani mai alina ba zabar mamin gimbi a sarki to ga dauke da wani sirri na samun wata aljana e insha wadda ake kira gimbi a sarki insha e to ga wanda yake bukatan samun wannan iskanya to amma gaskiya ba su kaɗai za ka gani ba e za ka ga mata za ka ga maza cikin yarda Allah insha Allah e gaskiya ba su ɗai za ka gani ba e cikin yarda Allah to wanda yake bukatan tasarifi na rufani ko da abin da ya shafa haka to za ka nemi wannan turaren insha Allah shi wannan turaren gaskiya fa'ida da ake da shi na abin da ya shafi wannan rufani gaskiya tana da dama insha Allah to zan da ba da ita a wannan siga insha Allah eh ita wannan aljannar da nake bayani ita wannan mazafar ma wannan taron yana aikin yana aikinta da wani ɗana ta wanda ake kira zanzamu da dai sauran iyalai nata da shi wani rafa ne wanda shi e miji shi ke ga ita waccan e ma e ita waccan iskanya wadda nake kira da gimbiya ya sarki insha Allah e ana ce min shi kuma salsama makana e ya iluba insha Allah to wanda yake bukatan ganin ita wannan iskanya e eh, kimbiya ya sarki da ita da halinta dai to insha Allah ga sirrin da za ka nemi kwayin eh, tantabara insha Allah guda kwara bakwai e eh, kwara bakwai insha Allah za ka nemi za ka rubuta mai yau mal ashar aljinnu wallensi ni za'antumu an tafazo ne da kadar samawa ta wallar fanfuzu la tanfuzu na illa bil sultan babu ayi ala kuma ta kaziban to yau wato zaka rubuta shi eh, kafa daya a dukkan dan kwai daya zaka rubuta mai wannan eh, aya kafa daya insha Allah eh, amma ba a bismillah afwan malamai ba a bismillah insha Allah ba a bismillah idan aka rubuta shi to masha Allah zaka nemi kwariya idan mutum ya nemi kwariya to zaka samu nono eh nono an samu ayyar sannan farar saniya in ba samu kuma kowane akai da shi ya isa sai ka zuba wannan kwai sai ka zuba wannan nono a cikin wannan kwan da ka girka a cikin wannan kwarya to za ka nemi eh, zai ka nemi wannan turaren sai ka juya daga ciki idan ka juya za ka nemi farin eh nemi farin yanki idan ka nemi farin yanki to za ka nemi faifai to za a yi amara ranar da ake aikin eh to insha Allah da dare misalin sha biyu na dare eh ko misalin bayan sallar isha haka mutum za ka je gindin tsamiya sai ka aje wannan kwarya insha Allah idan ka ji wannan ƙwaryan to sai ka bata nan eh, shi wannan farin yankin za ka yi fama wannan turare to idan ka ji wannan ƙwarya sai ka bata nan ba mai taɓinta ba wanda zai taɓe ta insha Allah eh, tun da ba ka ganin dai ƙwarya gindin tsamiya ka je ka taɓa ta insha Allah kai da ba kai ka aje ta ba to insha Allah eh sai wannan ƙwaryan ta ga ranar Lahadi sai ka je ka ɗauko ta to in Allah ya yi da kai za ka tarar da zobenta ita eh, ita wannan iskanya za ka tarar da zoben ta na azurfa daga ciki to shikenan daga nan kuma in Allah ya abin gaskiya wahalar ka ta warke insha Allah to masha Allah to wanda kuma bai ka tari ba a haka din to sai ka zo da wannan nonon a gida sai ka tsame wannan kwayin wannan nonon sai ka shanye shi masha Allah idan mutum ya shanye wannan nono to sai ya zo wannan kwayin sai ya farfashe shi masha Allah sai ya hada da wannan taron na sudan sai na wannan turaren insha Allah na wannan binta sulen din sai ka yi wanka da shi idan ka yi wanka da shi shi wannan kwayin masha Allah sai ka wannan kwaftan kwan ba yadda za ka za ka shanya shi iska sai a dake shi insha Allah sai ka ɗora shan shi a nono insha Allah tsan kwana bakwai ko sha ɗaya to cikin yadda Allah kana kammalawa ranan nan kana kammalawa cikin yadda Allah ya eh, ita wannan iskanyar za ta fito maka za su kuma da dama wannan ya zo ga irin ra'ayi na ni ga irin ra'ayi na insha Allah haka kamar mutane za ka ji za su zo eh ni ga irin ra'ayi na idan za ka min kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza wannan shi to ga ra'ayi na ni idan za ka min kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza haka za su ta yi insha Allah eh haka kuma da ni dai ku dan karamin almajirin kuma la abdulwahab daga jihar karakara mai rufani mai aljira ba mamu mamajin a sarki kuma dan neman karin bayani ana tuntuɓar mu akan namba tara biyu takwas shida takwas tara hudu jama'a assalamu alaikum